زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته asabar goma ko sha ɗaya ga watan da huda bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi sallama shekara 1437 a karatu da muke cikin hannun masail muna nan cikin kitabu sahau babun fi sujudi sahau babin da yake magana kan sujjadan mantuwa da kuma abinda malin ya gaya mana nan sama matanin a sharhin ma ya sake jaddada mana shi matsalan tahiya bayan kayi sujjada wa sujudu sawi fi salati sunnatun falin nuqsani sajadatani qabla salami ba'da tamami tashahhudaini Ah, sai ce mai wa ya zidu ba a dahuma tashahudan akhara za ka yin wani tashahudu kuma ya ta gaya mana wannan har sai zuwa lokacin da ya kama na hadithin imran ibn husayn rakami na uku kenan ya ce hadithin imran ibn husayn annan nabiya sallallahu alaihi sallama salla bihim fasaha fasajada annan sallallahu alaihi ya yi salla mantuwa sai sujada biyu ثم shahada sai sake mai tahiya thumma sallama sai sallama rawahu abu dawud wa sahahu hibban wal to shine karatun mu ne yau zai kasance akalan shi akan wannan hadithin ke dirasatu hadith imran ibn husayn yaya malamai suka faɗi malamai suka faɗa dangane da maimaita giya. to za mu ɗauko daga cikin wannan littafin irwaul ghalib fi takhriji ahadith manar as ya kawo shi shine hadisi na 403 to sannan kuma za mu sake ɗauko shi a cikin littafin alƙaulul mubin fi akhta'il musalli mujalladi ne na mashhur Hassan Ali Salman to mu fara ɗauko shi a nan cikin alƙaulul mubin mala yake cewa a shafi na biyar bayan da ya kawo jumlatu akhta fi kaifiyati sujudi sahwi irin kurakure da ake dan yi wajen sujudu sahwi to shine ke cewa daga cin kurakuran da ake yi wa min al akhta'i aidan fi al halati sabiqa qira'atu at-tashahhudi ba'da sujudi sahwi shine yana kirga shi kuskure ka sake tahiya bayan ka riga ka yi sujjada ba'da sujudi sahwi qabla salam yace na'am akhraja abu dawud fi sunanihi eh akwai hadisin da abu dawud ya rawaito shi hadisin ga inkiyan shi nan na 1039 wa tirmidhi fi jami'ihi hadisi na 395 wa ibn hibbanin fi sahihihi to kaga an ce ibnu hibban ya rawaito Hadithi ma'ana sahahahu ibnu hibban amma nan ya rakalto shi daga cikin mawalidu zam'an fi zawaidi ibn hibban Hadithi na 536 wa ibn khuzaima fi sahihihi to kaga za ya cewa ibn khuzaima shi ma inganta hadisin ke wal hakim fil mustadrak ya rawaito shi ibn khuzaima mujalladi na biyu shafi na 134 al hakim al mustadrak mujalladin farko shafi na 323 albayhaqi a cikin sunan kubra ce mujalladi na biyu shafi na 355 ibn al-jarud a cikin al-muntaka namba na 347 to dukkan sun rawaito hadithin min tariki muhammad ibn abdullahi al-ansari muhammad ibn Abdullahi al-ansari daga sunan shaidai da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا أشعث ابن عبد الملك دقى أشعث قال عن محمد بن سيرين دقى محمد ابن سيرين أشعث شي رويته دقى محمد ابن سيرين شي كما محمد بن سيرين يرويته شي دقى خالد الحذاء خالد الحذاء يرويته شي دقى أبي كلابة أبو كلابة يرويته شي دقى مهلب مهلب يرويته دقى عمران بن حسين imran ibn husayn yake cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma mutane sallah fasaha fi salati sai ya mantu a sallah fasajjada sajdatai sahau sai ya mantu ya sajjada guda biyu summa tashahhada sai kuma ya sake maimaita tahiya summa sallama sai sallama to sai malai yake cewa illa anna hadha alhadith da'ifun shazon hadisi ne mai rauni kuma hadisi ne shazon to haka mal albani ke faɗa na cikin irwaul galil a fi takhrij ahadith manar sabi hadisi imran ibn husayn anna nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim fasaha fasajada sajadatayn sai sujada biyu thumma tashahhada ثم سلم أتي رواه wa داود والترمذي وحسنه سمال أتي ضعيف shadhun to za mu zo mu karanto na mal albani amma mu fara karanta nan cikin alqaulul mubin fi aqsal musalli ya ce maka hadisin da'if ne shadhun mana shad shine hadisin ya tara ya saba taron jama'a shi marawacin ya saba ma taron jama'a da suka rawaito hadisin ba tare da maimaita tahiyya ba to shine cewa in qala al-hakimu sahihun ala sharti shaykhain duk da cewa hakim shi ya ce sahihi ne kuma akan shardin bukhari da muslim wa wafaqahu zahabi kuma imamu zahabi ya ce al'amarin da hakim ya faɗa haka yake to sai malam mashhur yake cewa la wa ash'asu ibnu abdul malik wa in kana fiqa fa inna musliman lam yukharrij lahu mutlaqan al'amarin farko imam muslim bai yi riwayar hadithin ash'as ibnu abdul malik to kaga kenan baya kan sharadin muslim kenan wa allaka lahu al-bukhari fi sahih sannan kuma magana ta biyu shi imam al-bukhari ba ya rawaito mai hadisi bane a cikin usul ya rawaito shi ne mu'allakan ya rawaito mai hadisi mu'allakan to shi ne ce fala yakunu ala sharti wahidin minhuma wallahu a'lam to baya kan sharadin bukhari baya kan sharadin muslim to kuma imam tirmidhi shi ya ce hadithun hasanun gharib a wansu nusakh ce sahihun qultu wa hadha sanad wa in kana zahiru as-sihha hadithin ka duba isnadin shi a zahiri kama hadisi ne mai inganci to sai ce fa inna dhikra at-tashahhudi qabla salami min sujudi sahwi shadhun a ce za maimaita tahiya wannan shadhun bai inganta ba saboda me li anna ash'atha ibnu abdul malik huwa alladhi tafarrada bi dhikri at-tashahhud fi sujudi sahwi ash'az shi kadai ibnu abdul malik shine kawai ya kawo wannan lafazin wa qad sahha al hadith biduni hadhihi ziyada kuma yace hadithin nan ya zo ta wani hanya daban babu wannan karin sai maimaita tahiyya sannan ya sallama to asalin hadithin ya zo a cikin sahih muslim hadithin da ake fada kan shi ya zo a cikin sahih muslim hadithi na 574 abu awana shi ma ya roto a mustakhraj mujalladi na biyu shafi na 198 zuwa 199 abu dawud shi ma sake rawaitowa numba na 1108 annasa'i ya rawaito a mujalladi na uku shafi na 26 ibnu maja 1215 mana na dubu ɗaya da da ɗari biyu sha biyar ahmad ya rawaito kowanne yi zai maka sai ya kama ina za ka samu hadithin imamu ahmad ya rawaito da tayalisi da ibn huzaima da ibn hibban da ibn al da tahawi a cikin sharhu ma'anil athar da imamu al a gurare da yawa min turukin sun rawaito ta hanyar khalidul hadza daga abi kilaba daga abil muhallab an imran ibn husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla salatal asr thalath raka'at annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar la'asar raka'a uku fa sallama sai me sai sallama fa qila lahu to sai aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a uku kai ba fa salla raka'atan sai dawo ya kawo raka'a daya thumma sallama sai sallama thumma sajada sajadataini thumma sallama to kaga asalin tushen hadisin ke وقد رواه عن خالد الحذاء جماعة منهم sannan kuma jama'a da yawa sun hadithin daga Khalid hadza kaga can Muhammad bin Sirin Ash'ath ibn Abdul Malik shi ya rawaito daga wa Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin daga Khalid hadza shi kuma ya rawaito daga gurin Abu Kilaba Abu Kilaba daga abin Muhallab sannan shi kuma ya rawaito daga Imran to wannan jama'a da yawa sun raito daga gurin Khalidul Hadza Khalidul Hadza daga ciki akwai Shu'ba akwai Wuhaib akwai Ibn Ulayya akwai Az-Zaqafi akwai Hushaym akwai Hammad ibn Zaid akwai Mu'tamir ibn Sulaiman akwai Yazid ibn Zuray akwai Maslama, ibn Abdullah wa ghayruhu to duka wannan sun rawaito hadisin ba tare da me cewa ya maimaita giya ba fathabata bidhalika anna alhaditha thabitun bighairi hadhihi ziyada sai tabbata hadithin tabbatacce ne kamar da imam muslim da abu awana abu dawud nasa'i ibnu maja imam ahmad qayalisi da tare malamai da suka rawaito sun rawaito hadithin ba tare da maimaita tahiya ba da shine yake cewa nan ya dullu ala zalika abinda zai sake nuna maka cewa ba a maimaita tahiya annabna sirin qila lahu fattashahhud shi kuma yana daga cikin da suka rawaito hadithin ce to za a maimaita tahiyya qala yani ba'da sujudi sahwi bayan yin mantuwa an yi sujjada to zaka sake maimaita tahiyya qala lam asma fi tashahhudi shay'an ke ban ji wani hadisi akan cewa ana maimaita tahiyya qala ibn al-munzir la ahsibu at-tashahhuda fi sujudi sahwi yathbutu ibn shima shi ma ke cewa baya zaton wani hadisi ya tabbata na maimaita tahiyya malami na uku imamul baihaqi yana daga cikin malaman da suka rawaito wannan hadisin sai ce akhta'a ash'ath fi ma rawahu yace ash'ath ibnu abdul malik yayi kuskure a cikin abin da ya rawaito na me maimaita tahiyya to sai ke cewa nan wa qala al-hafiz fil fath ibnu hajar shi ma faɗi irin wannan a cikin fathul bari ya ce ziyadatu ash'az shadzatun wannan ziyada na maimaita tahiya da ash'az ya kawo hadithin ba shi da inganci shadzun ne ya ce sun fara'aitun nasa'i a imamun nasa'i a mujalladi na uku shafi na ashirin da shida da ibn huzaima rawaya hadal hadith sun rawaito wannan hadithin da ake ta faɗa a kan shi من طريق أشعث ابن عبد الملك بسند المتقدم كرواية الجماعة شيدن شي أشعث يا ساكي روايته حديث كما رواية جماعة دا تشيوا كو أنه صلى الله عليه وسلم دهي بيساكي ميميتة تهياوة عن خالد الحذاء يعني لم يذكر التشهد to kaga shi din ya rawaito ana maimaita sannan kuma ya sake rawaito ba a maimaitawa fa hada yu'akkidu shudud hadhihi ziyada yana tabbatar maka cewa wannan riwaya shadda ce to lakin qala al ibn hajar yake faɗa a fathul a kan maimaita tahiyyar lakin qad da fi tashahhudi fi sujudi sahwi an ibn mas'ud wata matsala kuma ke maimaita tahiyan kuma ya zo daga hadifin ibn mas'ud inda abi dawud wa nasa'i ɗaya ke wa anil mughira inda albayhaqi to sai ce wa fi isnadihi ma da'fun sai dai kuma duka isnadin zaka samu suna da rauni wa qad yuqalu to za a iya cewa a to ba gashi yanzu mun samu hadisi uku ba hadizan wadawa hadisin imran ibn husayn a gurin taron malamai da yawa sannan kuma ibn mas'ud na biyu a gurin abu dawud da nasa'i na uku mughira ibn shu'ba a gurin imam al to kuma duk an ce eh suna da rauni mun ji yana da rauni to innal ahadith ath-thalatha fi tashahhud bi shima'iha don an tattara an tattara kaga da tattarowa ke to wannan sai to ai zai iya kaiwa hasan to qala al-ala'i wa laysa dhalika bi ba'i imam al-ala'i ce to in an faɗa haka din bai nisa sosai ba bai nisa sosai ba to kaga kenan wanda ya ga zai maimaita tahiya akan hadisi mai rauni sai ya maimaita amma wanda yake ganin cewa a a hadisan da suka zo tabbatattu annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita tahiya ba kaman hadisin in ka duba hadisin zuliyadaini annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita tahiya ba shi kanshi hadisin imran bin husayn da ake ta magana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita tahiya ba hadithin ibn mas'ud wancan da daban kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai maimaita tahiyya to malai yayi dirasan yayi dirasan su shawahid din wayannan hadisan da aka aka ce suna da rauni sai ya tattaro su sai ya dirasan su a karshe karshe ce bara ya cewa wannan zai karfafa wannan ba to wannan magana mafi inganci shine ba a maimaita tahiya amma dai kaji akwai hadisai kamar guda uku da suka kawo cewa ana iya maimaitawa amma kuma hadisan ga halin su ma'ana hadisan sun zo da rauni to wannan na cikin alƙaulul mubin kenan fi akhta'i al-musalli to ka sake koma nan cikin littafin irwaul ghali fi takhriji ahadithi manar sabi na Muhammad Nasiruddin al-Albani shi ma da ya kawo hadisin sai ce da'ifun shadhun hadithin da'ifi ne kuma shad bai inganta ba rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn al-jarud wal hakim wal baihaqi min tariqi ash'ath ibn abd al-malik an muhammad ibn sirin an khalid al-hadza an abi kilaba an abi al-muhallab an imran ibn husayn bihi ya kawo shi ma isnadin sai ce ash'ath hadha thiqa lakinnahu ma akhraja lahu fi sahihayn wannan suna magana kan hakim da ya ce sahihun ala shekai ne to shi ash'as din nan imamul bukhari bai mai ruwaya ba sannan kuma imam muslim shi ma haka ce kama qala zahabi nafsuhu fil mizan kamar da shi imamul zahabi shi da kanshi yake faɗa haka cikin mizanul itida to zai zama isnadu isnadu as sai dai kuma lafazin da yace thumma tashahhada shaddatun ya yabdu ya ce wannan maganar cewa ya maimaita tahiya ba haka ba ne faqad akhraja muslim wa abu awana fi ma min turukin ukhra an khalidin al a tamma minhu sun kawo cikakken hadithin وليس فيه هذه الزيادة كما تقدم sannan kuma babu wannan ziyarar cewa sai maimaita tahiya da wannan shi imamul bayhaqi da ya kawo sai ce tafarrada bihi ash'ath al umrani wa qad rawahu shu'ba wa wahayb ibn ulayya wa thaqafi wa hushaym wa mana taron fiƙar sun rawaito bayan da shi ya rawaito bake to mana ya dogon bayani anan sai ya kawo maka cewa hadisai da suka zo tabbatattu suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai maimaita tahiya ba yayi maganan daga shafi na da 128 zuwa ɗari da da ashirin tara zuwa ɗari da 130 shine cewa hadithu abi huraira allazi ashara ilayhi ibn sirin ya kawo Hadisin abu huraira na ne kuma ambata Hadisan wanda suka rawaito zai nuna cewa maganan cewa maimaita tahiya la yasihhu to maganganun suna da yawa ɗalibin ilimi ya koma cikin irwa ulgani fi takhriji a hadisi? manar asabi to abinda ya ɗanyi saura a cikin matani malin ce kala shehu wa man nasiya sujud al-qabli thumma sallama wanda ya manta da sujudul qabli sai ya yi sallama ka riga ka manta wai za ka yi sujudul qabli sai ka yi sallama to ce sajada in kana qariban kai sujada in kusa kusa ne wa in tala da ma idan ya yi nisa aw kharaja min al masjidi ko ka fita daga masallaci batala sujudu to sujudan ta baci in dai qabla salam ya malikiya ta baci wa tabtulu salatu ma'ahu to ita kuma sallan ta baci da bacin me sujudul qabli amma ce in kana an thalathi sunanin au akthara in ya zama ka bar sunnoni uku ne mana sunnoni masu karfi karfin da in ka bar su to ne sallan take ya baci ko fiye da haka wa illa amma in ba sunna bai mai karfi ce fala ta butulu sallan ba ta baci to nan shi mana da bukatan maganganun malamai dangane da barin shi in yi nisa din yaya sallan ta baci ko ba ta baci ba wanda suke cewa komai nisan shi wannan baya bata sallah sai dai mun kawo maganganu malamai kenan insha Allah wa man nasiya sujud ba'diyya amma idan sujudul ba'di ne ka manta sajadahu walau ba'da amin to za ka yi ko bayan shekara ne sai ce qauluhu man nasiya sujud qabli zuwa karshe fali anna sujud al qabli sunnatun ita sunna ce murtabitatun bis sala tana rataye da sallah wa tabi'atun laha kuma tana bin sallah fattabi'u yu'ta hukmal matbul mutum da tana bin sallah ne ana bata hukuncin sallah ne gaba in ta baci sallan ma ta baci idza qaruba mana in yi kusa kusa wa yanubu anhu sujudul ba'di to amma sujudul ba'di yana zama na'ibin wa na'ibin sujjada qabli in kamance kenan wa li annahu li takmili salati domin shi sujudul ba'di dan cika sallah fa ashbaha rukunan min arkaniha to sai kama da rukuni ne daga cikin rukunan sallah fala yuta bihi ba'da tuli a wannan yana magana akan sujudu qabla salam ke yayi kama da rukuni ne daga cikin rukunan sallah to saboda haka fala yuta bihi ba'da tuli in lokaci ya tsawo sosai to baraka zo da shi ba li butlani salati saboda sallan ta baci sallan ta baci shi ma ya baci sannan ce mura'atan li dalili man yaqulu bi wujubi sujudi sahwi amma wannan lura da cewa wanda suke cewa sujudu sahwi dole dole ne wa ala qawli malik radiyallahu an akan magana imam malik amma in sahabi ne sai ya ce radiyallahu anhu in ba sahabi ya ce rahimahullah kaman babin addu'a ne babu laifi wa in kana amma duna talafi ne amma ya kasance bai kai sunnoni uku ba fala butlana ce sallan bata baci ba wala shay'a kuma ce babu komai saboda mai ne hadith ibn umar as-sabiq saboda hadithin abdullahi ibn umar da ya gabata a wancan shafin kenan la sahwa illa fi qiyamin عن جلوس أو جلوس عن قيام رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي shine kawo mana hadisin cikakken shine yake nuna maka hadisin da ya gabata wa amma badiyu amma sujudul ba'di sai ka manta ta to kama fil wadihati fa innahu yasjuduhu mata dhakarahu kamar yace ne bacin littafin al-wadiha to za ka yi duk lokacin da ka manta walau ba da amin yani walau ba da sana ana cewa am ana cewa sana ana cewa hau amma sai ka shiga furu'ul lugawiyya ka ga bambancin am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما كان ينبت سنة يتي عام وكوبا شكراني لأنه جبر ومن جاراني نسلا فلا يسقط bitta tawuli baya faduwa in ya kasance ya yi nisa sosai kajiranil hajji ha kajiranil hajji kamar wanda yake makotakan da aikin hajji ka bata ba aikin hajji to ko da bayan aikin hajji ne za ka iya zuwa kai me ka zo ka gyara shi qala rahimahullah to zamu dakata a wannan nukta kenan muka zo mu tashi man naqasa faridatan fala yuzihi sujudu anha in ka manta farilla to nan dole sai ka zo da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa aska astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi